itatuwa da ake amfani da su cewa da gashin raguna mun lissafo da shekara duka kamar ka ɗauki misali ya kai wajen eh, dubu arba'in da bakwai na ton na ce wanda ake amfani da su rana guda kenan wannan ka ɗauki kamar cikin kashi ɗari kashi goma sha takwas kenan su ne rana guda ake konewa in ka kwatamta da iccen da ya kamata a yi amfani da shi a cikin shekara muna ke amfani da shi a cikin nan ga jihar yamai ya kai kamar wajen ton dubu biyu da sittin da uku cikin shekara amma sai a ga a rana guda ana amfani da kamar cikin kashi goma sha takwas bisa ɗari abin da ake amfani da shi rana guda kuma an lissaho da kamar icen duk ake kawo wata ba da shi ake amfani ba bayan sallah sai ga ga tuli tuli itatuwa masu dama waɗanda an kawo su ba a samu an ka da ba yi amfani da su ba kenan abun da ya kamata a kawo ana rubanya har su biyu so uku dan mutane suna da gurin su sami abun nan kenan mun mun dauki mataki cewa da duka wanda abun da doka ta bada za a baka izini ka je ka sai ka nemo wani ice amma ka wuce mizanin abun da an ka faɗa ma kana da incin ka sami sitar guda amma abun da zai wuce wannan kenan in ka zo doka za ta hukanka kamar wanda nake kwatantawa shine kamar kun san muna da gawayi a cikin ƙasa ta mu wannan wanda ake ga hiddo shi ana iya amfani da shi kenan kamar in ka ɗauki hu guda na wannan gawayi na kilo kamar arba'in za ya baka amfanin za ka samu ka gasa ko da kamar kwatancin rago uku shi kuma wannan buhu guda jika biyu da rabi kenan kai da za ka yi abin zai zo ma da sauki don in ka ce za ka sai icce ka gasa rago uku ba wajen da harka jika goma ne ka ka wajen jika goma sha biyar jika ishirin da za ka shuwa gashin naman da za ka yi ba zai ɗauki lokaci ba na ɗaya na biyu kuma naman da za ka gasa dan wata ran sai ga an yi gashi gashin bai yi ba a lokacin in kai amfani da wannan sharbon mineral wanda ke na cikin ƙasa wanda ke betowa kenan shi za ka gasa naman kai da kyau kuma naman zai gasu za ka amfani da shi ba cikin ka tuta eh, mahallin ba kama gawayi wanda ke samun wajen ice kenan wannan mun san da illa ne dan ka dauki kama kilo guda ko kan ce ton guda na sharbon wannan sai ka amfani da ice kenan saba'in kayan ka sami ton kenan kaga abu ne wanda zai kawo illa bisa itatuwan da muke amfani da su